أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا مسلمين أرجو الله سبحانه وتعالى ويتقى منا جاوى وأن يكون منا خيره gafarta mana kurakuranmu da zunubanmu da takaitawanmu ya tsara mana imani da himma da ikhlasi kuma rufa mana asiri cikin da muka shiga muka fito duniya da lahira inda muke roƙon Allah subhanahu ta'ala ya azurta mu da kyakkyawan ƙarshe idan ajalin mu yazo innahu waliyu zalika wal qadiru alayh alhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala ya kawo mu yau rana ta a wannan wata na ramadana na wannan shekara ta dubu da da da shida, wanda ta yi daidai da shekarar dubu biyu da ashirin 2025 meladiya tafiyarmu muna nan a suratul mu'minun da yardan Allah subhanahu wa ta'ala za mu tashi aya ta goma sha bakwai daidai أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا عن الخلق غافلين وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكناه في الأرض وإنا على ذهاب به لقادرون فأنشأنا لكم به جنات من نخيل وأعناب لكم فيها وأعناب لكم فيها فواكه كثيرة ومنها تأكلون وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وسبغ للآكلين نعم آه wannan aya ta yau ayoyin jiya da muke karantawa ayoyi ne da Allah yake kawo hujjoji da suke tabbatar da cewa shi ne fasar da bautawa dalilin da ya sa yake ta mu bauta masa shi kaɗai kar mu bauta ma wani ko mu hana shi da wani a wajen bauta da waɗannan abubuwa da Allah yake listin yake gero mana shi shi kaɗai ya mana ashe wanda ya mana wannan abubuwan da ayoyin nan suke zuwa suke bayyana mana shi ya dace mu godewa mu bautawa a matsayin godiya amma wanda bai yi mana ɗaya daga cikin su ba taya aka yi ya cancanta bauta mai ina na rubin da yana sa hujjoji da ya sa ya cancanta abokan jiya mun karanta su yau kuma ci gaba ne Allah ya ce walakar halakna fauƙakun hakika ni Allah maɗaukacin sarki da duk kiran ku bauta mun ni kai kada ku haɗa ni da wani ni na halitta fauƙakun sama da ku sab'a fara'iqa sammai bakwai manya-manya in ji Allah. Ra'ika ai a samawati, ni na halitta muku sammai bakwai ta sama da ku. Idan sammai bakwai in nan, garan kowace sama da ɗaya saman fiye shekara ɗari biyar ne. sannan kaurin kowace sama in aka shige ta kafin a huda ta a yi ta tafiya a huda ta yadda za ka shiga ta silin cin ɗaki ka huda ta kwano sai ka yi tafiyan shekara ɗari biyar kaurin sama kowace ɗaya kawai sannan Allah ya ce haka da ake saman kawai wannan ta tsaya wannan ta tsaya a babu turaka babu wani abin da ya tokara su in ji Allah kuma sanya halittu da cikin da a cikin da babu su a doron kasa domin yawan mala'iku kawai da Allah ya ajiye a kan ya ce shi kai ne ya fi yawan su amma ya alamu junu da rabbita, ta huwa babu wani wanda ya tsoro rumsan Allah na mala'iku shi na sai shi Allah shi kadai yawan. hadisi ma'azin Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ba mu misali kasa. yace wannan ka'aba da muke zuwa muke tsawafi a jikinta muna bauta wa Allah bisa umurni shi ta cikin ka'aba din a sama ta daya akwai baitul ma'mur gona mu ana kiransa al-ka'aba dan kuma baitul ma'mur yace girman ko da wannan ka'aba mu. ga za a kauka wancan ka'aban a tsaye to za ta zauna a daidai ta'abar mutum ne ba za ta ke ba ta ce ɗan adam suna ɗawafi a wannan ta ƙasa ta can sama kuma mala'iku dubu ta inna in ji manzo Allah suke da wafi ɗawafi a kullum in dubu in suka yi a yau su ke har a ba za su ki dawa ba waɗansu dubu ta in za su zo su ma in sun tafi na su ɗawafin har a abadan ba za su sake dawa ba kullum su suna dawa su duka kuma continuously abu yankewa har ranar tashin kiyama Ruyan yanzu in ka je hajjin bana kara in ka je inda za ka samu kusan one third kashi ɗaya bisa uku alhazan da suka yi bara ne a kawo bana. abu duba mala'ika ɗaya in ji gaban Allah sallallahu alaihi wasallam zai ɗau wannan duniyan a tafinsa yadda take ɗaukar gwangwamin mantale ta da sashi a tsakiyar hannunka. Akwai mala'ikan da aka yi nan sassare ce, shi ke kawon shi ɗaya da suka nitse suka zarce kamar da bakwai. Kirjinsa sai da Yahuda kan mai da tsawon mala'ikan kawai. amma kansu suna cikin tambayi bakwai idan ka ji amma ba su taɓa rikicowa ba kuma abin da ya tokare su murni ne na Allah kawai da ikon abin shirkin abin kada su faɗo mana shi da Allah ce wani karfa na da kun tabbata fara'iqa hakika na halitta a ta da ku sammai guda bakwai duk waɗansu halittu da tekuna da suke a akwai teku ba a duk babu a tsarki da su duniya ce mai zarafin da amma duk a haka da yake yawan su da cikin su bai hana ni ko ina kontrolin ne in kasa abin da ke cikin kai bakwai ɗin. ina jin damuwansu ina jin damuwan kowa ina biya mata bukata ko waɗancan su shagaltar da Allah ya manci da abin da ke gudana a kafa da abin da ke mai Allah ce wa ma kunna anil khalqi ghafilin ko rabbana ba da abin da ke gudana a karkashin kafa waɗancan su shagaltar da mu bayan da zamu manci da na kafa kullu yawmin huwa fi sha'ni kullum Allah yana cikin aiki kawai la ta'khudhuhu sinatun wala nawmun janja'i wannan baya daukan Allah ballantana bacci kuma ba abin da ke ɓuya masa kuma ba ya gajiya ba ya gajiya ce ya gaji ya huta ko zai ɗan tarara ya je break babu in ji Allah subhanahu ta'ala a ya muku wannan a yi ke muku wannan why mai control da inda ce a bauta muka cewa ce wai ana jadani ana jadani da ce bayan wannan ga wani tagomashin da na muku wa an zalla mina sama'i ya sauka muku daga sama ma'an ruwa bikadarin sai da muka ɗauki kayan ɗin ruwan muka auna yawan ruwan da yawan zubowar shi yadda zai zubo ya amfani mutane ya amfani tsirrai ya amfani dabbobi duk ruwan da muke saukawa in ji na san yawan drop din na san yawan ido sai mun auna lita nawa ne zai isa nan ɓangaren lita nawa ne zai isa can yawan ruwan nawa ne zai yi matan nawa ne zai yi matan shuka iri kaza ita yayyafi ne za a riƙa mata kawai ba ruwa mai yawa ba shi yasa wani amfanin gonan za ka da sai ruwa ya fara ɗaukewa ne shi lokacin ne season ɗin shi kai ba zai tsare shi ba zai ɗauki ruwa mai yawan zubowa ba zai ɗauki sannan wannan lardin na ƙasa da duniya yana buƙatar ruwa mai yawa wancan eriyan na ƙasashen larabawa misali wanda sahara take ruwa ta ɗan yake buƙata can ruwa za, can ruwa a da shi kowane ɓangare kowane sako kowane ƙasa da yanayinta mun san irin kwancikin ruwan da ya dace da shi haka muke saukarwa based on calculation muna lissafi ne nawa ne zai isa wajen baya amfani mutane mukan saukar da shi ne bi kadarin sai mun kiyasta mun ga yawan shi in Allah ruwan sama din nan idan ka saukar muku da shi in Allah attannahu fi ardi sai mu rike muku ruwan a doron kasa sai mu bar waɗansu manya manya rafuka da dam dam dam dam in kun zo haka rafuki ba wani kuma muka ajiye muku shi a rizabuwa a ƙarƙashin ƙasa yanda a tona rijiya a gidanka sai ta jawo shi ka tona da tanki kawai ka je shi on surface wani mu ka je muku kan kasa yanda in kuna kiwon kuma zai miƙa baki kawai ya sha masu noman rani su yi flogin ɗin injin ɗin barwansu su jawo su kai su kawo gonakin su ɗan irrigation kuma ku zo ku iza ku yi wanka ku je wanki ruwan gashi ku ajiye shi a doron kasan ne wani kuma muku ajiye muku shi a ƙarƙashin ƙasan duk wanda ya gina gida ya ci na mai boho tana kan ya kashe ya ga ruwa ke kesowa sama yana hada kawai eh jona pipe kawai jona pipe kawai ya rika amfani da ruwan shi babu wata matsala in ji Allah ni na ajiye muku ruwan da na ga dama sai kun sa ruwan ya kafe zai kuma zai karkashin kasan kuma in Allah da na ga dama ya umurta askannahu fi ardi wa inna ala zahabin bihi qadirun Allah ce ni mai iko ne in tafiyar da kawai in hana shi zama a rafi in hana shi taruwa a dam in hana shi zama a ƙarƙashin ƙasan in ya tafi kamar iska yanda gas iska gas ne tafiya kawai kun yi shi kuran su injina amma saboda rahama ta da tausayi na da lukufi na na bar muku shi kuna yin yadda kuka da dama in ji wanda ya wannan bai cancanta da bauta mai ba ku kawo wani wanda ya muku da in ji Allah Allah yana challenging din kafirai ne masu cewa ba za su bauta wa Allah ba yake wanda wanda muka sauka muku ajiye muku doron kasa da wanda muke saukar muku a sama kan sha'ana lakum bihi jannatin Allah ya ce kawai sai muka fito muku da gonaki da ruwan sama gonaki in plural of ga sunan kala kala kala kala abinci da ɗan adam yake shinkafa ne gero ne dawa ne a a doya ce walihan ne a a tuba ce tuba ce a a ga sunan da kuke shuka ku ci ga sunan babu iyaka zo wajen ƴaƴan itace kuma bishiyoyin ga sunan nan lemu ne mangoro ne ayaba ne tafsar ne mere duk ga su babu iyaka yi wata kaza sun su ka ƴaƴan itace da ba su taɓa gani ba duk da wannan ruwan sama ne na producing muka waɗannan gonaki na fito muku yin na filin gonakin filo ga sunan a shi babu iyaka inda jikin ke tsira ta wasu larabawa. ana bin da fito muku da ilabi kala kala kala ga sunan bunch bunch bunch da ilabi ga sunan ku yi ta sha kuna ci nome bayan ɗakin ta ka yaka shuka ya tsira kawai sai ka ce mai igiyoyi rika da shi ba mai cewa ta biya ni ne na maka wannan inji Allah sai ka bi shan mangoro ta yi ka yi ta sha zo ka sai juice mana na mangoro kawai za ka biya kawai za ka biya kawai sai juice da lemu Kuma za ka biya in ji Allah duk bishiyoyin da muku da shi ku sha ku barkata ku matse ku yi tashi in ji Allah free of charge Allah ce lakum kai bayan dabino da inabi ga ƴaƴan itace kala kala kala nau'i nau'i nau'i kasiratun masu ɗimbin yawa wa minha ta'kulun gare su dabbobin ku da kuke kiwo su ma su ci irin nasu ci irin nasu su ci in ji wa yake muku wannan shi ba ni ba Wa ya cancanta to a bautawa ba ya cancanta ta gode wa ta hanyar bauta ni ne in ji ku ka wanda ya muku din su ne da kuke bautawa din dan bayan haka in ji Allah wa shajaratan ya kullo muku da bishiyoyi bishiyoyi na me na zaitun na zaitun akhruju min turi sina wanda suke fitowa a can turi sina dutsen sina din nan wajen in falastinawa suke nan ne turi sina in Allah ya gana da Annabi Musa yayi magana da shi magana yawanci zaitun Allah ya ajiye shi shi yasa yahudawa suka mamaye wannan wajen saboda ganin nikiman da yake cikin garin da area Allah ya bayyana ni'imar da yi wa ƙasar Falastin yace subhanallazi afra bi abdihi laylan min al-masjid al-haram ila al-masjid al-aqsa alladhi Ya tabbata ga Allah da ya tafi bawan sa daga Makka zuwa masallacin Qudus garin da suka yi albarka na shuki a gefen sa albarka kuma yahudu dama in ta samu ya bayyana ke zama suka da suka zo afirka suka yi onolaizi kuma duk gonaki wurare mai dausayi dausayi da ya bayyana ya bayyana su suka yi okupayin ɗinsu ce da zai magana da yanzu ya kori naka kore su ci da su Afirka ma haka wannan wanda aka fi da nan ya sunan shi mandela ya tallane su suka zo sai sun kama wurare da suka fi bayyana kusa da suka ga wanda albarkan da suka ya a da alƙur'ani da yi wa falastin nan aiki majlis tarak na haulahu dukkanin mu masa albarka in ji Allah subhanahu wataala A cikin albarkar da suka yi mawajin shine bishiyoyin zaitun din nan da ake tsoron Allah ya shi da bishiyoyin yace wa zaitun a sinin ne." Allah ya ce wa ta na fito muku kuma da kishiyoyi suka fito da su a duk duniya suna amfana da mai din wannan zaitun din ta kuruto min turi suna. bishiyoyin suna tsira ne suna tsira suna tsira a turi shine yankin Falastin. bishiyoyin sun su duhu ne suna fito da mai da ake yi ake ciro mai ake masu man da gare su wasirgin na wanda ake soye-soye da man ana girki da man ana ci ba wanda kai man lafiya da yaranci da wannan bishiyar su yaranci da ne ne da wasu shi ne ɓaure don kwanza ya san ɓaure a ƙauye shi ne wasi ɓauren ma yana nan kala-kala akwai da kala-kalan ganye kuma wanda yake tsana ne za ka ga bishiyar kamar dusa-dusa da kafa za ta samu ƙwari a ciki wanda suka babu kwari nan shine a cikin lokacin da muke gaɗa da da sani masu aure ba ne da na saudiya manya-manyan hotel na je ya aka nuna hainar da rubuta a cikin da inda a ƙarƙarin a cikin ana ya da busasshen aure kawai a leda a yi filin ɗin na abu na ci wanda a ciwo a daji kullum kafin ana ci ya kulawa da shi ma wallahi ɗauke shi abinci kalmo ake tsarkama a rukuki sha da kinya da tsamiyan biri su ake tsarkama ahiwai sai na ga aishi ne fi na ƙur'ani na aka ce shi ne wannan ce lahi azim ita zo hutu sai ku daji ko in je uki da ba ta shi bane to Allah madaukakin sarki ce. wannan man zaitun ɗin da shi kuke da abinci wani lil'akili na duk masu son su duka wani abu su samu lafiya su ji daɗin man ba irin da da ake samar daga wajen da kan iya ake yoshi ba an raba mu da man mu na gyaɗa man kuli cholesterol ne ana sa shawara shawar dole a shigo muku daga ƙasashen ku san ne ne ba dole ku ci wannan an hana ka cin kakidi wanda da in an yi aiki da tsara man a rika ce har wata kwanan an ce cholesterol ne an tsoratar yahudawa kun raba mu da shi yanzu suna turo mai a galan ba ce ita na wakilan ga shi nan yadda ka zama a wajen na fata ta ne ba sani ba Allah ya kira dabbar su hibatul an'am dabbobin ni'ima na halatta muku dabbobin ni'ima su ne raƙuma da shanu da awaki da tumaki kuma an an tsara da kai an ce kiɗan su ne a jikin kaci kuma Allah yana kiran shi ni'ima ne kuma ya ce cutuwa ne Allah ce ni'ima ne an yake cuta ne karkaci an zubar da shi an raba da shi su ai Allah ya haramta musu cin kitse ne suka suka suka haramta wa musulmi idan kitsen a research da laraba suka yi likitoci kwararru sun na yana da poison da duk wani ciwo a jiki da an raba mu da shi sai a ɗoro ma wani abu kadanci an sabu sabu a kawai sai ya narke kawai in ya narke ya kada miya kawai ta dankare kan ne kake ci ba Allah ce ga man zaitun nan ni na fito muku da shi in ji ni na tsiro da bishiyoyin ake matsa mai ake turawa a manyan manyan gwangwamaye lita lita da galon lita lita tura a fula dai ana zuwa ana soye soye ana da da kan abinci da shi wasu jini akili abinci ne da masu cin abinci baya muku wannan Allah ce ni ne eh ban cancanta ki a bauta ku bauta mun ba me yasa kuke bari na ku bauta gumaka ku kawo gumaka na ku sun muku ɗaya daga cikin abubuwan da kuke kafawa da jawabu na a'a me yasa kuke bari ku bauta mun waɗannan Allah ce ga wani abu kuma وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونها ولكم فيها منافع كثيرة ومنها تأكلون وعليها وعلى الفلك تحملون عليك وإن لكم Allah ya ce lallai lallai akwai abun da akari a gare ku akwai abin wa'azi a gare ku fil an'ami kan dabbobin ni'iman nan da na muku dabbobin ni'iman ku ne raƙuma shanu awaki da tumaki ana ta waɗannan dabbobin da na halitta muku in ji Allah sun ishe ku aya sun isa su sosa muku zuciya an da muku tunani da kalle wanda ya wannan dabbobi shi da cikin kawai ka kautawa kalle su duk mai kiwon su sun gaga ayar an da tare da su duk mai kiwon raƙuma yake lizintan su yake cutanyuwa da su wallahi sai ya ga ayar Allah da za ta so ransa ya ƙara yi wa ɗanda su jira ya bauta ya riƙe Allah haka kuma mai kiwon shanu yana ganin wannan Ya mai kiwon awaki da tumaki Allah ya kira su al'an'am ni'imomi duk wata ni'ima da kake bukata na tattara ta na zuwa a waɗannan dabbobi da Allah kaɗan daga cikin ni'imomin da na mutu nuskikum ina shayar da ku min ma fi ne haka abinda da cikin su shine nono dan suratul hali Allah ya ce من بين فرس ولحم لبنا خالصا سائغا للشاربين nonon nan in ji Allah ina fito da shi tsakanin jini tsokan nama ga jini a gefe ba nonon sannan tsakanin jini da tsaka na dabba a irin tumbidan tashi zubarwa tsakanin su nake da wannan nonon fari fat in ji Allah bai ɗaukar warin tumbin nan ba ku warin tumbi ba kwa jin warin jinin nan sannan jinin nan bai shiga nono ya dauraya da shi Kar ma ba ta shiga ta gauraya da shi tsakanin su nake tsagawa in fidda muku wannan nonon ba shi fari fat mai ɗumi in ji Allah mai sauƙin kwankwa da sha ba ka samun problem in ka shi ko nono wani yana ce mu Allahu a'lam wai ana cewa duk mai sha nono bai taɓa daƙewa ya yi tari ba. Saboda Allah ya ce labanan halisan sa'idin lisharibi na mai saukin kwamfatar da tafiya ga masu sha. Allahu a'lam ne ba ta gudawa ba. Mafi duk mai sha nono duk ƴar ya sha ke har yana tari. Ina ta ruwa in kana ya shaƙe ka da kari Allahu a'lam ko ni da ya ga mu ma ni ba zan tuna ba in ce eh haka amma haka yake saboda yanda Allah ya kiran shi yanda yake bangarawa cikin kokoro babu matsala ana kwankwasan shi duba yanda ake cikin kuma abun mamaki ba za a yanka dabba saniya mai shayarwa a tode ta a tode hankali ba za ka taɓa ganin ga nonon inda ya taru wani sak wani ɗan ma'aji na nono ba za ka za ka gan shi a lokacin da ake son shi ne kawai yake zuwa ɗin kawai subhanallah ba mu shayar da ku nonon madaran kenan sannan madaran ma ku dafa shi ku ajiye shi ku ga nono ya zama to mai tsami kamar yogurt sannan daga nonon gajeren kuma ku cire man shanu ku cire man su a dubbe ku ajiye shi ma ku narkar da shi ku toya shi kuna ci abinci ka je gun inda ake cikin abinci restaurant karamin cokali kuma shanu ɗari biyu ne ko kuma ɗari biyar da je an tsaya abu da ba a man shanu ganin mu haka kuna abubuwa a gari eh? an sa ma ban shanu abincin da kaje amma an haɗa da shanu an gama kyautata shi shi yana ya maka a wajen cin abinci a menene ake cewa ba nishadi ba kai abinci da ba ta da awon shi aka dafa mai idanu da yadda suka fi ta haɗe ta su kwani. Sannan kuma a fit da awara in kuna so. Awara, yadda ta yin awara, wanda ba ake da lokacin suya, ta yi, wanda mutane suka gina gidaje da shi, wanda tana na dabbobi na shanu, ka je ka duba. In kuma dama a busar da nono raƙumi ya zama cucukui, aka ya shi ana ci duk wannan daga dabbobi ne ake extracting din shi ake cire shi dabbobin ni'ima in ji Allah sannan kashin su ba wai bane kaki ne mai kyau wanda tura suka raba musu shi suka ba mu na zamani yuriya da NPK sai da ya gama karko wanda kasa gaba ɗaya a abin da zai tsira shi sai suka janye shi kuma sai ya yi dama haka ka je ka duba na kaji kuma yau ka ci buhun auna shi da zamanin da kashin kaji da na shanu wanne ne ya fi bada shuka mai kyau wanda shuka ko babu babu chemical a ciki na agri ko abinci suna ci a fiye girma abinci da magani ya ekita kai har kayan ka ta ci sai ya jikinka dawo jikinka ya ubangiji rufe mana asiri sannan fitsarin kuma ba abun zubarwa ba ne kuma ke san sirrin fitsarin dabbobi nan kuma na raƙumi kiran da waɗansu suka yi ciwon da aka kasa samun magani a cikin manzo Allah sallama suka zo nan Madina jinya da ya tura su da kai su inda ake ciwon raƙuman su da zaka koye a can suna a ji suka jinyace su kullun shan fitsarin raƙuman suke da nonon su suka warke tsab don mutunci suka kashe masu kiran suka tsaya na kuma suka gudu da su shi kuma ya shiga zuwa manzo Allah ya kuma manzo Allah ya tuka madar da karu suka kamo su da suka yi suka kiyaye idon masu kiwon dabbobin suka kiyaye idon su da kusa suka kora annabi da aka kamo su a cikin idon su su a kiyaye shi yanzu su kai ma waɗansu a wata an yara suna yake a ce a shanya su a irin wannan na Madina can inda travel nan akwai inda in kana zuwa daga Madina daidai toll gate da ka baro Madina idan ka duba jefi ko waɗansu baƙaƙen tsakuwa ne idan ana rana za ta suna observing in zafi kawai annabi ce a je a shanya su a wajen sai sun mutu ba abinci ba ruwan sha sai aka mutu suka mutu abin ne fatan samiya abin yarwa ne ko na rago ko na rakumi yau su ne da su daraja gidan siyan tafi da fata ne wannan abu leda leda kalman sojoji da yan sanda da suke yi mu dajin nan Allah Shoga. nufa fata ta nuni wani rikakke da ya zama mai kuɗi naman ta nuna a kuɗi da na dabbar din ni'iman nan su ne ba an gane ba abun yarwa a wannan ana wani irin filin ɗin shi a goge shi a yi abubuwa masu tsada da shi abubuwan ma haka satan aje ne ita ba ma ka yi ganda ka ga mutum yana fito yana tafiya kai kautan na shi kautan yake shi a gida kai kawa ne yadda ya haɗu kautel ba abun zuwa a dabbobin nan wata yahudi ya kullo ta wani sako ya ce wai man su cikin su cholesterol ne jini ne kada ku ci kowa ya ka gana su ci ya ga cikin sai ya bare yayar ba babu kaci da manta babu amma yadda za a yi akwace ko shinkafa ko da fahimta ba ɗan ɗebo a watsa a ciki a ci a ciki kwano kalau kuma an an kama indomi an kama cizi yaro sun yanda karami wani abu kuma kuma ne da aure kawai a yi taggata ma yaro a tura ma goma a raba shi da nono a raba shi da nono da fresh milk ga nono abu a turo wani wai bobo kafin ta sha kuma don bala'in ciki a ya haka sai ya ga bobo a cizi ka ji a kuma kawai ka suna haka ni ta abu haka gane menene ina rufe da hatsi ci bayan waɗannan abubuwan da kuke mora daga dabbobin na sun karan kansu walakun fi manafi'u su. ko waɗansu ababen amfani da suke samu daga wajen suna su yawa kai dabbobin a yi noma da su a yi huɗa a yi huɗa da su kamar mutum ya ɗaya yau zai sayar yau in ka dabba ko su goma ne ko su ɗari da ita ne ka kai su kasuwa a yau cikin kawa biyu za a ba kirga kuɗi ka baka in ba kirga ka baka da kai ba a baka rabi a cikin rabi za a kuro gobe ba abin da za ka kai kasuwa yau ka kai da shi dabbobin ni'iman nan duk rayuwar ɗan adam sai an yanka ku kullum siyo naman miya siyo kilo ɗaya siyo naman siyo nama kullum kullum ka tana yanka abin mamaki in ji malamin tafsiri jikobin nishin nan za su da suna haifan yara a shekara a ɗaya da ƴar da ba saniya fara kuma suna haifan yara biyu ara a waje irin soyoyin da ko maki suna haihuwa wata har uku wata shida cikin soyoyin nan a cikin soyoyi ba ko ɗaya take a haihuwa a shekara ta yaye ta haihuwa amma suka ce gaje sai ya haifi ƴaƴa ashirin a lokaci amma babu su duk inda babu su amma nan kullum sai an yanka dubu goma dabbobin na a kasuwa zama yanka guda ɗaya a gari ɗaya irin kano sai a ce mata an yanka shanu dubu kasa yau a waki ko da ba su fara ko kamar da da kasuwa me yasa ana kira su dabbobin ni'ima bayan amfanuwa wanda amfanin da suke samu su gina noma a hausu a yi menene Allah da ya tashi ɗan fara ibadar mu ta lahiran mu sai ya tallafin cikin waɗannan dabbobin ni'ima in an suna za ka yanka doki za ka yanka kare ba ba za ka yanka gaje ba za ka yanka kare ba ba rago ko bunsuru akuya ko tinkiya ko sa ko rakumi idin babban sallah ko ake layya da su sannan a hadaya a mace ko ake hadaya da su haka kuma a fidiya fidiya shi ne wanda ya aikata kuskure a aikin kudin shi sai ya yanka wannan dabbar da zaman ta kudin wannan kuskuren da ya yi fara a gare shi compensation duk wata ibada ta lahira sai da ta kaita cikin su ake collecting da ibadan suna in sa an ka za ta yi wa cikin su da ko ka yanka ba za ka ɗauko ko hauta da shi ko ma zo ma ku ce suna ya kama ni za a yanka ma yaro sai ragunan nan su ka rabo kai manafi'u kasiratun sannan in addition wa min ma ta'kulun daga gare su kuce ci injila ta nonon ya ma taki ya ma kaza ya ma kaza ya ma noma da hau shi ran da ka ji shawa kuma ka kwantar ka yanka ma farfesu ma kilishin shi ma bandan shi gwamnati ma farfesu kayan ciki ban kayan ku kuma in ji Allah subhanahu wa ta'ala kai mai muku wannan wannan hujjojin ba su isa Allah ba shi ne yake wa inna lakum fil anami la ibratan akwai abun da tsare a dabbobi da nake ba ku ina akwai abun wa'azi akwai abun so ku zuciya akwai abun so imani kullu kana interacting da su sannan wa alaiha kan dabbobin kuma in kun dama ya kuma da su a gan hawa duk masu eh, immigrating hakunan yau da su ke ɗaukar kaya a yi lodi a dauka a yi lodi kuma a haukai shanu ma haka a yi lodi a haukai su ne ababen zamanku su ne ababen loda kayanku wa alal fulki aka kuma manya-manyan jirage da kwale-kwale kuna doron kana ko waɗannan dabbobi in kuna kan teku da ruwa hau jiragen ruwa in ji zuwa ya muku wannan wa ya muku wannan wani a harkar jiragen ruwa da kwale-kwale da ɗauko mutane kawai transport a tsallar su a ɗauko kayan su biya sun yi arziki babu iyaka yanzu masu manyan jiragen ɗauko kaya ba wanda ya su kuɗi duk tafiya ne akan teku in ji Allah subhanahu wataala duk waɗannan abubuwan in ji Allah ku gaya mun ni da kuka kake kuke bauta ma waɗansu ku gaya mun su menene suka muku da har kuka sun cancanta ku saki su ku bauta musu ina hujjoji na in ji Allah ya kawo muku na'am ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم يريد أن يتفضل عليكم ولو شاء الله لأنزل ملائكة ما سمعنا بهذا ما سمعنا بهذا في آبائنا إن هو إلا رجل به جنة فتربصوا به حتى حين نعم Allah ce kun ji ni'imomin da na yi wa mutane? Kun ji Allah ce kun su, Allah ce ku karfi mu fara aika manzannin mu ku ga yadda mutane za su karbe su. Ku ga ɗauki ba cikin gida a mutane wajen kai an su bautawa Allah da ya abubuwa. bari mu fara da annabi Nuhu in ji Allah ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه التي حقيقة أكبر na أيت النبي نوح zuwa ga mutanensa a matsayin manzona an kona zuwa ga mutanensa da yake rayuwa a tsakaninsu a tsakanin shi. Me nake ya gaya musu kawai kala ya kaumi da ya je ce ya ku mutane na ku abdullah ku Allah wajen ibada har ku Allah da kowa har ku Allah da komai Ba kun min ilahin ghairuhu kuma ba ku da wani abin bauta da ya cancanta bauta masa sai Allah saboda ga hujjoji can Allah ya ambata ababen da ya mana haka shi ne kaɗai ya cancanta bauta ma waɗannan da su yi ko ɗaya cikin waɗannan abubuwa ba da ya cigo da su cancanta ta bauta ta musu ba za ta kuna ko da za ku ji tsoron Allah bane bar waɗannan abubuwa ku koma ba Allah saƙon kawai kenan shi ne ya tada zaune tsaye shi ne ya burki kawai duniya shi ne wai an kawo tashin hankali a duniya bayan ana zaune lafiya shi ne wai ake kira terrorism masu da'awa da an ba su ne terrorist sun hana duniya ƙasar sun hana duniya walwala wai a bauta wa Allah a gode masa da ya a wancan abubuwa kawai a rukuji faƙalar mala'u sai manya-manyan ƙasa in kan ya ce mala'u masu ji manya-manyan attajirai manya-manyan masu kuɗi manya-manyan gwamnati manya-manyan shugabanni wanda suke gani su ne madafun iko a hannunsu bi an ce almala'u da su ake yi domin su ne masu mu kulle shi mun bacci sauko jami'ai su ɗaga mana shi su dafe mana shi sai mu magance mutum kawai sai mu kulle ma masallaci su kulle ma wajen wa'azin kawai sai mu hana su masu ba ta ku kenan sai da a ɗaya da annabi nuhu ya ji musu sai ire-iren su suka zauna su kullum tunanin su ita yi wa'azi ya zo zai raba su da talakawa zai raba su da talakawa zai kwashe talakawa ya zama ko yake su ake je kawai a wuce da su sai suka haɗu amma mala'un allazi da kafaru kafirai kenan min kaumihi daga cikin mutanensa al'ummarsa jama'arsa suka tara mutane suka ce mutane ma haza illa basarun misikum wannan mutumin da yake kreni ne yake da wai shi manzo ne na Allah ɗan saƙo ne na Allah wannan ba kowa ba zai faci mutum irin an ordinary man da you mutum irin ɗaya za a yi Allah ya turo mutum irinku mai ido biyu irin naku mai harshe da laɓa irin naku mai kafa biyu irin naku mai hannaye biyu irin naku mai halitta irin naku nan in hadisin na kun fi su kuɗi kun fi su manyan gidaje kun fi su kasuwanci ta za a yi Allah in zai nemo amma Allah ya tashi da ɗaukar irin waɗannan mutane wai su ne ɗan sakonsa bari mu gaya muku yuridu an yi tabbala alaikum yana ko ne fa ya samu ɗaukaka sama da ku ne kawai ku riƙa girmama shi kuna jin shi in yayi magana a ai malam yi magana mu ba za mu janye ba ai malam ya ce mana kaza malam ya ce mana kana kyau malam ya ce mu yi nan malam ya ce kar mu yi nan malam girma da girma suke nema kawai idan suka komai bane a doron kasa ƴaƴan talakawa ne ƴaƴan marayu ma kawai in an ya tashi ai ko dan sako ba sai kai ko mutum mai kima da daraja mai hali ba ƴaƴan sakuna. ya'yan manya sai ya ɗauko wani da ƙauye kawo shi ba riga mai kyau ba abinci mai kyau hmm? Jidu an ta kwakwala alaikum neman girma ne kawai yake so. Samu girma a tsakanin. Kai wa nauta Allahu, ba da gaske ne Allah yana so ya aiko ɗan saƙon da da gaske ne an zala mala'ika da suna mala'ika zai aiko. la'iku su ne a cikin da Allah ɗin. ina daga tafiya zai aiko mala'ika ya saukar da shi nan mana wa'azi ba sai a ɗauko mutane a cikin mu a cikin mu hmm? ba ta da zuwa su dalihu kai ba sami ina bi hada mu ba mu taɓa ganin irin wannan labarin ba cikin labari ba irin wannan fi aba ilal awwalina daga iyayenmu da kakanninmu da ba mu taɓa jin irin wannan labarin ba mu taɓa ganin irin wannan abu ba ah! ya su suka fi kusa da Allah ya kamata a ɗan saƙon ya zo da ɗan walau da Allahu walau da Allahu da da da Allahu malakan da ce da mala'ikan da suke sha a yi ko musu daga kuma wannan Allah ce ai da sama Annabi sallallahu yi wa sallam yanzu yana zaune ka zama ya ki ka fizga ya juya sai ya yanka mai wuya ka ce ani haƙƙi na da ka ni har a je yaƙin ƙoda a da ki annabi a karya mai haƙorin da baɗin har a mai rotse Allah ce ana nufin da mala'ika ne za su yi mai haka mala'ika aika mala'ika muka aiko da duniyar ta daɗe da tashi da duniyar ta daɗe da tashi ce in huwa illa rajulun bihi jinnatu duba abin da manyan kasa su ga biya. wannan mutumin ba komai bane face tabuwa yana da psychological problem don waɗannan ajiye su a psychiatric ajiye su a can abanci Jihin jinnatu yana da jinnu yana da hauka ta ne abin da shi ba zai cikin hayacinsa fatarabbasu yake ku dan zauna ba ku lokaci kan za ku ga hausa ta shi ta da ban da muke ta mu shi da Allah yake ƙarya kai wa ba sahibukum da majnun ba sahibukum ba yanda za a yi dan uwan ku dan su haukaci sai zaman su mahaukaci ba ba sai da Allah ya zaɓe shi ya ba shi annabi ne kuma ya zo haukaci rabbatu dan zauna da lokaci kan ba ku da haukan ta bayyana gare ku ko kuma ɗan sama da suka ce da ya ce annan ah, annabi na ne za su ci haukaci Allah ce na ba ku lokaci ɗan kadan za ku da abin da zai same ku na fushi na inji zai iya ɗauka wancan fakaran kun ne suka ce mutane su ɗan saurara na ɗan lokaci haukan yadda za ta bayyana ko kuma Allah ne ya ce su zauna ɗan lokaci ta ɗan ga sakamakon guda ta annabin su da manzon su da suka yi har suna ce masa mahaukaci za su ga consequences suna very soon Allah subhanahu wa ta'ala ba ta koyi mu kamar haka Allah ta farko ana ce assalamu alaikum ai wa malam fatan alkhairi Allah ya yi wa zuri'a barka ya kuma kawo masa babban rabo da kira duniya da lahira Allahumma amin wannan addu'ar samun wannan shi Allah ya kuma jikan iyayensa zuwa ta ka. Allah ya bada ta jikin da al'ummar musulmi ana ina so ne a yi mun fashin baki akan shubuha tambaya ta kabi shubuha shubuha ita ce inda zai rikita ta addini ya rikita ta addini a rikita ka da haram ka ɗauka halal ne wani a kawo maka wani saƙo na Allah a rikita ka da wata shubuha a ɗauka shi ne jirgi ko a kawo maka wata bid'a ma malam mai halakarwa a jeho maka wata shubuha a ce ta fi ma waɗansu hawan ƙasar'ani shine ka wannan shubuha shi ne duk wani da za a jeho ma a musulunci ko a je homa a ƙur'ani ko a hadisun a fake da daidai ɗin ta biye musu wannan shi ake kira shubuha ake kira shubuha kuma ce salatin fati salatin annabi ya fi ƙur'ani su dubu shida ta kawo ta ai ka daraja shi ka mene din shi ka rehe ka ji ka kawai ma malam sai ka rike shi ka ƙur'ani. Sawa ne ya shiga shubuha. ko shubha irin na shi'anci a nuna maka da wani wuri da an ce na Aisha da Sayyidina Umar da Abubakar da Usman da sauran sabon manzala a daily wuri ta aika da an tabbace ne ta haka za ta kawo a kawo maka a rikitar da kai a birkitar da tunanin ka da daidai din ka kama bayanye wannan ake kira shubha ko kuma shi shine sha'awa a kawo ka sha'awar sun duniya sha'awar kan kuɗi har a kai ka a ja ka zama zaman to ɗan ana shan jinin ɗan adam ro'in shi ana cin waɗansu ɓangarorin jikin ɗan adam da sunan za ka yi kuɗi za ka yi mulki za ka zama wani abu da shi ne sha'awa zuyina linnafi da shahawati من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام ذلك متاع الحياة الدنيا wannan shi ne shubha wancan kuma shubha ta ɗaukar addini a cikin goma da jefa maka da ɗan ƙur'aniyun da suke hadisai ko ce wallahi wallahi wannan su su da ahalu suna ne ba da wannan suka fara ba wasu kuma haitari su ta hitari kita da su ta da musu hanya yasa Allah ya kaddara addu'a mai karfi alqur'ani kuma na la tuzi qulubana ba'da idh hadaita ina mun roƙe ka kada ka kawar da zukatanmu ka kauda zukatanmu ka zama da zukatanmu bayan ka shiryar da mu muna kan tafarki da daidai ya Allah ya hana. Ibn ma ya sanya su da ta cikin addu'o'in lokacin da suke cikin sujada ta Allahumma ya muqallibal qulubi fi qalbi ala dinika ya Allah mai jujjuya zuciya Ya ka tabbatar da zuciyata akan ka ya ta mutuna isa wa antum mutu har mutuwa ta cikin ba canja ba duk waɗannan abubuwan da suke gani da suke nan da ɗan bandit da kashi da masu kashe da mutanen kirki ba su san da wannan ba amma rayuwa yau da gobe da yadda can suka zani ila rufe mana asiri tambaya ta ta biyu kuma ita ce malam mutum ne ya saki matarsa saki biyu saura ɗaya ke sai sai wani auren sai mijinta na biyun ya sake ta sai mijinta na farko ya dawo da ita ya aure ta to malam igiyan auren a auren ta guda biyun nan da ya fara sakinta suna nan a'a suna nan a'a auren da miji na biyu ya mata ya goge waɗancan saki biyun da aka mata yanzu da ya sake ta kai ka zo ka aure ta ka dawo maka sabuwa dal igiyoyi uku igiyoyin ta tsaf ba abin da ta amma misali kamar da saki ɗaya, tauna har ta gama iddanta ko saki biyun kamar yadda ka faɗa suna ta gama iddanta babu babu shekara ɗaya shiru biyu uku shiru uku shiru hudu shiru ta ya mata ta auro ta ta dawo da ita ta ƙyaƙyanta ta ga ta hannun wani da biyu ba to za ta dawo maka da waɗannan saki biyun ne kamar da ta saura ɗaya yanzu ta ta dawo maka da saki nan da ta mata Ko da ba miji na biyun da ya aure ta ya abrogating ya share waɗancan cikin guda biyu wannan shi ne ana bin ya mana ba ta raba tana ce assalamu alaikum ina yi wa malam fatan alkhairi allahumma amin malam menene bambancin salatu shuruq da salatu duha na ga bayan zama a masallaci a lokacin asuba wasu suna yin raka'a biyu wasu kuma sama da biyu salatu shuruq shine wato zaman da za ka yi bayan sallar asuba a masallaci a cikin da sallah ka koma gefe cikin masallaci ka yi ta karatun kurani ka yi ta istighfari ka yi ta azumai da hailala da tasbihi da menene kana jiran rana ta fito sai ka yi raka'a biyu da sharaɗin kuma tana cikin alwalanka da karye ba wanda ya san da ta zauna an rana ta fito idan kai a biyu kuna da ladan umra cikakkiya in ji manzon Allah ce ko in ji manzan Allah a haji a haji na rage muku aikin haji yawwa ladan umra da haji za ta haka shi kuma salatu duha sai can irin su kuma da rabi goma goma da rabi sha ɗaya har dai ana ta tsakiya kana yin su ba dole ba ne sai a masallaci kana iya fita hunka can in tara da rabi sai takwas da rabi ka yi su su ake kiran shi salatu duha salatu al'awabina sallan masu tsoron Allah ba din nan shi ake kira hantsi lokacin hantsi da rana ta ke fara dan zafi zafi ana dan gaggasa mutane daga sanyi da sanyi shi ne wannan sifar da ana kiran shi duha su fara kawon su wanda ya extending ne extension da daga kan da ba a kai na kai su haji da umra malam ba visa babu sayan farko babu zama a filin jirgin sama babu kwana a mando babu kwana a jirgin babu gidan sarkafai babu an zaunan kan kwana mai an taka ta an yi menene a'a shukot da ya kama bayinsa amma ta ba a yi an yi shi aka yi ana iya yi saboda akwai bbc za a ji bbc za a ji wasu america za a ji german za a ji faran za a ji tattara wani kawai ya tafi kawai ya je ya da rike waya a bakin ba ko ba ba a'a waya ta yi abin da rufe mana asiri ta ta gaba tana ce assalamu alaikum wa rahmatullahi Allah yi wa rayuwar mata albarka Allahumma amin kali ina son ina baran addu'a akan bukata ta bukatan Allah ya biya mun wannan bukata Allahumma amin da biya mun bukata ta alkhairi Allah biya maka kuma ya sada ka da alkhairin eh ina sa biyan bukatar a waiwayo a ce malin bukatar ta biya ana ganin mutum a ta kuma biya malam ɗan nan da da ba ta gane ko ko ne wanda ya zo ya ce wai umar ta addu'a nake so ka buƙatar tashi ta kake kana buƙatar kuɗin da kaji ka san ka tashi ta kake a kawo sai a ji daɗin addu'a mana ake kamara ta fi nisa ka ce ka zo dace ka je kawai ta ba ka kure ni kawai ya ka ba a yi Allah ubangi gyara kowa bukatu da alkhairi Allah yi wa rayuwa kowa albarka baya ta gaba ina jin ta karshe ina ta assalamu alaikum malam Allah ya tafa na ibadun mu amin baya ta ta farko ta ce menene hukunci wanda yake aiki da ibada amma yana yi ne kamar yadda ya ga mutane suke yi sai da baya ya gane hukuncin zai sake wannan ibadar ba zai sake ba da ya yi a jahilci ne kawai yanzu ya yi ilimi sai ya tsora shekara nawa zai sake shekara nawa zai sake amma inda mutanen kirki ne wanda an yadda da su an yadda da kamalan su ba lamai ne masu kwanci ce ami wanda iya karatu ko iya zai rika ba an wani malami na kirkirka koyi da duk da yake shi ne taklit taflit mutu ya rika kofin da wani yake ko da ba iya karatu da rubutu ba a mutumin kirki a na biyu kama ya ce malam ya halatta idan mutum zai yi wankan tsarki da niyya sai ya game dukkan jikin shi da ruwa eh samaniyan da lokacin da ka ɗebo ruwa a bokiti da ka shiga an gidan ai an san da kai niyan ka ta kullu kawai ka yi kai wanka tsafi ai da fatan Allah ubangiji tsara wa rayuwar mu albarka ta mana ilimi da basira da ne addinin mu da nuna mana inda gaskiya take ya bamu ikon binta ba da son zuciya ba nuna mana inda kuskure da aka yi ba bamu ikon ne ya san إنه ولي ذلك بل إنه قريب مجيب للدعوات سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته